Hmm. Nesa ta zo kusa. Ziyarci dandalin manhajoji na Google Play Store domin sauke manhajar abokiyar nishadi novel da more labaran Hausa kai tsaye ta wayarka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalubale kashi na arba'in da hudu. Idan mai sauraro bai manta ba, an tsaya ne a inda Sakina ta fita da su na rabi ta kai su yawace-yawace yayin da suka dawo. Ku biyo mu don jinya ya za ta kaya. Washe gari, Inna Rabi ta tashi da niyyan cewa za ta je gidan su Highland? inda ta sa Sakina ta kira ta a waya. Ta amsa da cewa ba damuwa sai ta shigo za ta gaya mawa mai gadi ga ta nan zuwa. Shiryawa ta yi cikin kayanta masu kyau ta fita ta nufi gidan su Highland. Ƙwanƙwasawa ta yi, wata fara kyakkyawa ta zo ta buɗe mata da gani kila mai aiki ce ita. Ɗaya daga cikin kujerun da suka ƙawata falon inna rabu ta zauna tana karewa falon kallo wanda aka kashe wa kuɗi. Sakuwa hailat take daga matakalar bene ta ci ado cikin riga da wando body hug da suke asalin fito da suranta. Kanta babu komai sai kitson attachment. Sannu da zuwa ƙawata, har kin iso? Inna rabu ta washe baki tana faɗin, sannu Suhaila, ai na ce gara in zo da wuri mu sha hira don yau zan tashi daga nan anguwan naku in koma gidan wata tsohuwa kuma da ke can mai tama na ji suna kiran wajen suhailat ta zauna tana faɗin allah sarki hakan ma ya yi gara da kika zo don nima zuwa an jima zan fita ne ina da abubuwan yi ta ƙare maganan tana ƙwala kiran Diana. Diana ta fito ta da zubewa gaban suhaila tana faɗin yes ma je ki ka lemu da snacks cewan suhaila cikin harshen turanci tana mai da dubanta ga inna rabi tana ƙare mata kallo tare da yaba kyawu da dirin da take da shi. Sannan hankali suka fara hila da Suhaila. Suhaila na jan inna rabi da hira ita kuma yadda ta saki jiki kai ka ce sun shekara da sanin juna ne. Wanda hakan ne yasa ta ba ta labarin burin da take da shi na zaman Abuja. Ko ita ma za ta samu miji mai arziki ta aura. Suhaila da ta natsu tana jin inna rabi tare da karanta yanayinta. Ta murmusa tana faɗin. Rabi kenan Kar ki damu, kina da diri da kyawun da zaki iya mallakan duk wani namiji da ke buri. Ke ba ma aure nan kusa ba, kina da kyawun da zaki mori yanki? ki kama daloli da kyau kafin ki darja kalan mijin da kike muradi. Sai dai tashin farko na karanto rashin wayewa a tare da ke. Sai kuma matsalan ita wannan sakinan da hajja da suke so su koma gida. Matukar baki da ra'ayi kar ki damu, kin zo kenan. Ni suna na Suhailat kamar yadda na gaya miki. Wannan gidan mallakina ne ni ɗaya. Ni 'yar asalin Kebbi ce. Iyayena sun rasu tun ina shekara goma sha biyu kacal sanadiyar hatsarin mota. Hakan yasa na ci gaba da rayuwa cikin matsi. Har wani ya yaudare ni, ya mun ciki, ya rabu da ni saurayin nawa. Da kaka Talanta na ta gane hakan, ta yi min koran kare, na koma gurin dangin uwata. Can na samu cikin ikon Allah cikin ya zube. Da na ga cikin ya fita, na gudu abuna, na baro garin Kebbi zuwa Abuja. Na yi ta garari a garin Abuja domin ban san kowa ba, kafin na samu gurin wata mai sai da abinci. Na fara mata aiki tana bani abinci. Sannan ne ina haka wata rana saurayi mai kyau da shi ya zo siyan abincinmu yana da rufin asiri. Ya ce yana suna. Deli mai abinci ta ƙarfafa ni na saurari Ahmad. Ba mu yi sati biyu ba na gane kalar soyayyar da ya zo da ita, shi ma jikina yake so. Ni kuma kwaɗayin kuɗin da yake kashe min ya sa na bashi kaina. ya maida ni dadiransa sosai ya canza rayuwata na zama yar gayu komi siya min yake yi mi ta yawon mu a garin abuja kwatsam sai ahmad ya samu wata karuwan ya juya min baya tare da haɗa ni da wani abokinsa da ke cikin garin abuja e galadimawa haruna shi ya zama silan maida ni cikakkiyar mace mai yanci domin shi ya dinga haɗa ni da manyan mutane suna kwanciya da ni suna bani kuɗaɗe masu yawa kankace kwabo idanuna sun buɗe alhaji zabir matawalle Shi ne ya gina wannan gidan ya kuma mallaka min tare da raba ni da kowa saboda son da yake min mai tsanani kuma yana da kishi. Jabir Mutawalla sanata ne, yaransa masu aure har biyar, bai da ɗa namiji ko ɗaya. Rabi na mallaki gidaje da motoci na hawa, duk ta dalilin karuwanci. Don haka idan har da gaske kuɗi kike so, to ina mai baki tabbacin zaki samu kuma zaki mallaki duk irin namijin da ke muradi matukar zaki bani haɗin kai domin ni ban tsaya ga maza ba har matan manya ina bi ta gyara zama tana duban su Haila take faɗin ƙawata wallahi in dai rayuwata za ta ci gaba irin haka zan juya naira zan yi koma meye don in ga na zama mace mai yanci da kuɗi in mallaki gida da mota ai ni kam na haye don haka ki taimake ni ni ma in samu mazajen da za su fito da ni kin samu kin gama ƙawata ki bani sati biyu kacal in yi testin ɗinki tare da wayar miki da kai sannan in gyara ki tsaf ta yadda za mu kama zukatan maza da mata ina baki tabbacin nan da lokaci kaɗan za ki san kin shigo garin abuja da sa'a cewar suhaila tana jin daɗin yadda za ta yi amfani da rabi ta dinga samun manyan daloli daga manyan masu kuɗin abuja sai misalin karfe hudu ta bar gidan akan cewa za ta dawo zuwa nan da five days daga gidan hajja kayayyaki da kuɗi dubu ishirin ta ba wa inna rabi wanda ya ƙara kama zuciyanta Kaduna kamar yadda su Justice Kamal da su Baba Nasiru suka yanke ranar bakwai a za a zauna domin fara rabon gado. Hakan ne ya kasance dukkanin familin Alhaji Kabir Macido sun hallara a babban falon. Maryama ita kaɗai ce ba ta bayan buɗe taron da zaman addu'a tare da jaddada addu'a ga marigayin ne. Justice Kamal ya fara karanta dukkanin abubuwan da marigayin ya bari, kama daga tsaban kuɗi zuwa kadarori da ya bari. ba tare da ya ɓata lokaci ba suka fara gabatar da rabon bayan Sheikh Lawal ya gabatar da kansa cikin wanda za su zagoranci rabon gadon. Hajiya Maridiya tare da simami sun yi jigum suna sauraron yadda ake kasa dukiyar mutum mafi soyuwa a gare su. Zuciyoyinsu na cike da kewa mai tsanani yayin da zafi da raɗaɗin rashinsa na sake dawo musu sabo fil a zuciyarsu. Amma ban da momi, Hajiya Mardiya wacce gaba ɗaya dukiyar da dadi ya bari su ne a gabanta. Siyama da Hamdiya suna matuƙar takaici da mamakin yadda Momi ke nuna dukiyan dadi kawai ne a ranta. A yanzu ba mutuwansa ba, duka abin da take kullawa da Sajiya Kubura suna sane da shi. Ko da aka gama zaman, an tashi ne Momi na korafin san bata ga za a yi rabon gaskiya ba. Duk abin da aka ce ya faɗo a rabon mami ko na hajiya yaya, sai ta nuna shi take so ba abin da aka ce shi ne nata rabon ba. Tun a ranar zuciyar Abdullahi sake cika da ɗacin abin da mahaifiyar suke yi. kwanaki biyar kacal aka ɗauka ana zaman rabon gadon aka kammala shi sai dai duk iya yadda aka yi taka tsantsan wajen rabon kamar yadda shari'a ta tsara hakan bai hana hajiya mardiya yin tsiya har jan Allah ya isa tana faɗin an yi rabon son zuciya ne kawai da son rai a cewanta duk wasu muhimman kadarori su ne aka ce sun faɗo ƙasan mami da yaranta baba Nasiru da Justice Kamal ne suka yi mata tatas tare da Allah wadai da halayya irin nata Gefe guda, Baba Nasiru na sake yi jin kyaman tara dimbin dukiya da sunan tara ma iyali. Bayan sati uku, Abuja, Maryama ce zaune cikin sita tana chat da Hanifa wacce suke magana akan shirin bikinta da ya rake saura sati biyu kacal. Daga gefen damanta, kop ne mai ɗauke da ruwan tataccen inabi tana kaiwa bakinta kwanakin nan sam ba ta iya cin abincin kirki sai shaye-shayen kayan zaƙi kawai ta sake cika ta wani fresh mai ɗaukan hankali a yanzu ta dangana da rashin dadi sai addu'a da take bin sa da shi ko da yaushe ta aje wayan bayan ta kashe data tana shirin tashi domin sauka ƙasa ɗaura girkin da za ta tarbi ta bi sadam wanda a yau zai dawo daga lagos ya sanar mata za su iso zuwa yamma yanzu kuma ta ga har karfe biyu ta yi tuni dama ta yi sallah Daniel ta sa ya zuba ma Hajiya Inna abincin rana. Zuwa la'asar Maryama ta kammala komai, Sara ce ta sa ta dinga kwasan kulolin zuwa sama. Ta shirya a dining ɗin da ke falon saman. Ko da Maryama ta haura sama, kai tsaye bathroom ta nufa domin sake yin wanka. Wani uban Sulais ta ɗauko ta saka ta yi light makeup wanda ya ɗinkin ya fito da asalin kyanta domin ya kama jikinta tare da fidda shef ɗinta sosai. Tsaye ta yi gaban miro ɗin wanda yake dogo tana iya karewa kanta kallo daga sama har ƙasa kirjinta ta ƙura wa ido tana hangoyin da suka sake cika sosai hannu ta kai tana sake jan wuyan rigan wai ko ƙirjin nata da suka fito za su rufu amma ina yanayin ɗinkin kenan turarurruka ta shiga fesawa ta ko'ina. nan da nan ɗakin nata ya gauraye da daddaɗan ƙamshi ta mai da komai muhallinsa tana ɗaukan wayanta da ke tsuwa sunan nabi ta gani nabi 'yan matan abuja kin buye shiru kaman baki cikin gari. Anya ƙawata baki fara mantawa da ni ba kuwa? Cewa Maryama tana taka steps ɗin domin sauka ƙasa. Ban jiyo me Nabi take faɗi ba, na dai ji Maryama ta saki wani ƙaramin ihu tana faɗin. Allah ƙawata, ki ce yau kina da babban baƙo. Dan Allah ki kwalliya sosai yadda za ki sace zuciyarsa. kuma ni kada ki wahalar min da yaya. da zaran ya gama tayawa ki siyar masa da zuciyin baki ɗaya mu sha biki nan da wata ɗaya kacal kin san dai ba da wasa muka zo ba eh. a haka suka gama wayan ta sauke tare da gyara zama cikin sitan tana kwala masara kira ta fito cikin hanzari maryama ta dube ta tana faɗin ba ni fresh milk da cup please ki haɗo min da cookies yana nan cikin fridge Oke ma, cewan Sara tana juyawa domin cika umarnin Maryama. Wata bakar mota ce wacce kallo ɗaya za ka mata ka san tana cikin sahun motoci masu tsada murfin motar aka buɗe ta zuro ƙafafunta waje wanda suke sanye cikin black takalma masu tudu gangan jikinta ke ƙarasa fitowa waje tana daidaita tsayuwanta sai lokacin idanunta ya sauka a kanta ba kowa ba ce illa inna rabi tana sanye cikin riga fitted gown da ya kama jikinta tare da fit da shape ɗinta dogon gashinta ke reto a tsakiyar bayanta da ƙaramin bel ne bisa kanta sai handbag da ke sakale a hannunta fuskanta ya sha makeup sosai na zamani sosai ta canza matuka, ta sake wani fresh da alamu ta sake samun yagewan idanu rankafawa ta yi jikin kofan windon motan tana masu highlight magana wadda ita ce ta sauke ta kafin ta juya ta fara takawa domin shiga gidan hajja ita kuma su suhailat ta ja mota ta wuce iya mai aiki ce tare da hajja zaune cikin falon Rabi ta shigo da sallama suka amsa suna binta da kallo har ta shige ɗakin da yake mallakinta a yanzu. Bayan shiganta ne iya ta jinjina kai tana duban Hajja take faɗin. Anya Hajja wannan yarinyar gaba kaɗan ba za ta fi ƙarfinki ba kuwa wannan da take zuwa su fita ta maido ta gidan nan tabbas ba kawar kirki ba ce ya kamata ki yi wani abu a kai iya ta ƙare maganan tana dubar uwar ɗakinta Hajja wacce ita ma ta jinjina kai maganin iya na shiganta haka ne iya nima na fahimci komai kuma dama ina so in yi wa tufkar hanci ne gaskiya kam hajiya ya kamata ki yi wani abu allah ya shirya mana zuri'a amin hajja sannu da gida kin ganni sai yanzu tun safe hajja ta dube ta ta da gyara zama tana faɗin ai fa kam amma rabi gaskiyar magana wannan yarinyar suhaila taron da ki da ita sam jikina bai bani ba akwai alkhairi a ciki domin sam yarinyar bata kwanta min a rai ba kuma ba ta da kamun kai ina mai shawartar ki da ki fita sabganta kada ki sake bata daman zuwa gidan nan ki kama kanki rabi don Allah in ba haka ba ga hanya nan za ki bi ki koma inda kika fito domin ni ba za ki zo kina sa min ciwon kai ba sam hakan ba zai yiwu ba hajja ta ƙare maganan cikin tsare gida sosai yayin da inna rabi ta duba hajja sheƙeƙe tana faɗin hmm hajja kenan dama na san sai kin yi magana komin daɗewa Suhaila Allah ne ya haɗa mu kuma shi zai raba mu ba mutum ba. Maganan komawa gida kuma kar ki damu in dan ina zaune a inuwar arzikin ku ne to ki sha kurumin ki hajja. A gobe zan tattara na koma gidan Suhaila da zama in yi rayuwata irin wacce nake so. Babu takura bare saka idanu. Ta ƙare maganan tana tashi fu ta nufi ɗaki ta bar hajja baki sake cike da tsananin mamakin inna rabi yanzu har tsaurin idanunta ya kai ta gasa mata magana har haka ya zama dole ta kira baffan sakina ya ba ta saudela ta sanar mata duk abin da ke faruwa domin kada a zo a yi kuka da ita wayanta ta laluba ta shiga kiran baffa bugu biyu ta same shi tare da kora masa bayanin duk abin da rabin ke ikirarin aikatawa ya ba ta saudela suka yi magana wacce ta nuna ma hajja ta rabu da rabin ta koma meye ita babu ruwanta domin ko ta yi magana Rabi ba za ta taɓa sauraron ta ba. Haka Hajja ta aje wayan tana juyayin rashin tarbiyya irin na su saudela da Rabi. Kamar yadda Inna Rabi ta yi ikirari, washe gari su haila ta zo ta ɗauke ta daga gidan Hajja ita da kayanta. Ta koma gidanta ta tare suka sake buɗe sabon shafin holewa da juna. Suhaila ke moran Inna Rabi yadda take so, tare da haɗa ta kwana da wasu cikin masu kuɗin da take tarayya da su. Sati biyu da saka Inna Rabi cikin sabuwar rayuwa, ta masha'a ta ga irin kuɗin da take kamawa ga suturu da ake siya mata sai ta sake jin lallai rayuwanta ta amshe ta sannan a hankali likafin inda rabi ya fara yin gaba idan suhaila za ta yi tafiya da alhaji jabir ita take bari a katon gidan da take jin daɗin rayuwa a cikinsa fiye da gidan mahir da take santi duk da cewa gidan mahir ya fi nan girma da komai amma ita tsarin gidan suhaila ya fi burge ta matuƙa Duk da cewa a yanzu tana kusa da Sakina, amma sam zuwanta biyu ne kacal, shi ma bata wani jima ba ta bar gidan. Tun da Hajja ta sanar da Sakina komi, jikinta yi sanyi da lamarin Inna Rabi. Ta sake jin ta fice mata a kai, duk da cewa kanwa uwarta ce, uwa ɗaya uba ɗaya. Duk wannan bidirin da ake Mahir bai sani ba, bai kuma taɓa tambayar Hajja ina Rabi take ba, ko ya je gaida ta bai ga Inna Rabin ba. Ita kuma Hajja bata sanar da shi komai ba, domin ta ga bashi da wani wurimi a kai. A ɓangaren Maryama kuwa, sun sha bikin Hanifa wanda aka yi wata ɗaya da ya wuce, kwananta biyar a Kaduna wanda da ƙyar bi Sadam ya amince da hakan, har sai da inna ta sa baki sannan. Ba ƙaramin jin daɗin zuwa Kaduna ta yi ba, a kuma lokacin ta samu zaga gidan su Siyama, wanda dukansu ciki ne da su, har na Tremont. Abu ɗaya zuwa biyu ne suka taɓa zuciyanta, shine yadda momi ta nuna mata tsana ƙarara, ta da jifanta da miyagun kalamai. duk saboda abin da aka mallaka mata kyautar da dadi ya yi mata shine ya sake janyo mata tsana da tsangwama a wajen momi sai kuma maganan auren yaya abdalla da nabi wanda aka tsaida nan da wata biyu masu zuwa wanda san momi bata so a ce kawar maryama ba ce, ta so ya amince da yarinyar kawarta amma fir ya nuna idan har wannan karan ma ba za ta bashi goyon baya mallaki abin da zuciyarsa ke so ba sai ya bar mata ƙasan ya koma london da zama maryama ta sha kuka ranan. Mami ce ta dinga bata baki akan ta yi haƙuri komai zai wuce wata rana. Yau ma kwance take bisa gado tun bayan fitan bi Sadam take jin ta wani iri jikinta san babu ƙwari sai yawan kasala. Ga wani fitinannen bacci da take ji wanda ita da bi Sadam suka rasa ko na meye. Hello mine, baby na ya kike? Tunda na shigo ofis na kasa asala komai my sweetie. Muryanki kawai nake bukata in ji kina min shagwaban nan taki da kullum ke sake susuta ni mai Mary. Sake shagwaba muryan ta yi cikin salon sangarta take faɗin Allah bebi na gashi ban jin daɗi. Mai jiri da ciwon kai tun da ka fita na kasa hasala komai. Ta ƙare maganan cikin wani salo na zallan sagwaba da sace zuciya. Hakan ya sa bi Sadam sake manna wayan a kunne cike da damuwar rashin lafiyan yake faɗin. Iya bebi, sorry, ba ni mintuna talatin gani nan zuwa. Cikakkun mintuna talatin ɗin bai yi ba ya dawo gidan. Kai tsaye sashin nasu ya nufa ya haura sama ɗakinta. Ya jikin bebi, bar mu je asibiti kar mu ɓata lokaci. Ya ƙare maganan yana tashi ya nufi closet ɗinta. Doguwar riga ya ciro mata tare da hijabi. Shi ya canza mata kayan jikin nata. Ya saka mata hijab ɗin suka tafi. Sashin girani suka shiga ya sanar mata za su je asibiti. Cike da damuwa ta musu fatan alkhairi da samun lafiya. a zuciyarta tana addu'an Allah ya sa hasashenta ya zama gaskiya. Aiko hasashen nata ya zama gaskiya bayan tambayoyin da likita ya yi mawa Maryama ya gano tana da cikin wata ɗaya da sati biyu. Farin ciki a gurinsu ba a cewa komai. Sashen ajiya inna suka dire da suka iso gidan. yanayin su kaɗai ya tabbatar mata da cewa hasashenta ya zama gaskiya. Sannu Maryama ya jikin da fatan dai babu matsala. Cewan inna tana duban fuskan Maryama. Babu inna, jiki da sauƙi, dama ciwon kai ne, sai yawan baccin da nake. Kafin Girani ta yi magana, bi Sadam ya yi murmushi, ya tare numfashinta, inna, wake tun ɗazun nake ta washe miki baki, amma hankalinki na kanta. Abishir fa zan miki, amma gaskiya sai kin bada wani abu. Ciki ne da ita fa, wata ɗaya da sati biyu. Da gudu maryama ta ƙarasa fita sashen saboda kunya, inna ta yi hamdala tana addu'a da Allah ya inganta, kafin shi ma ya tashi ya biyo bayanta. Bebi, kai ko kunyan da ake nunawa baka ji ne wai har ka iya sanar da inna gaskiya ni ka bani kunya sosai ta kare maganan tana sanya kanta a kirjin shi kunya tab ke kika santa kwanakin da suka biyo baya maryama na tsananin samun tarairaya daga bi sadam da girani ita wani abun ma har kunya yake bata idan bi sadam din yayi a gaban girani kuma ko a jikinsa yau tun karfe sha ɗaya ta shiga kicin tana shirya abubuwan da za su burge 'yan kannanta kama daga snacks zuwa abinci, chocolate chips, cookies ta yi mafari domin ta san duk cikin cookies ta fi son shi. Sai ta yi carrot cake da dai sauransu domin ko suna hanyar zuwa gurinta. Lokacin da faru suka iso, da ihun murna suka runguma juna dukansu. Ido suka zuba wa yayan nasu, wacce ta sake birge su tare da yi musu mugun kyau da fresh. Ita ma Maryama kallon fari take wacce kiba da cikan da ta yi ya bata mamaki. Sosai kyawunta ya daɗa fitowa domin ita ma fari ba baya bace wajen kyau da dirin jiki irin na mami. Khadija ce take siririya, ita ma kuma ta murje sosai. Duk sirantanta, Allah ya bata cikin kirji da ugu mai faɗi. Ya Maryama, kin ga yadda kika sake wani uban kyau? Gaskiya Abuja nan ta amshe ki. Ya Sadam ya To mata, kuna magana da Hajiya Mira, mai kayan mata. dan Allah dan annabi mata, na zo muku da wani magani ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta? Ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciyar hankali da ita da mijinta? Wannan maganin da kuke gani, rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. Don Allah, don annabi, ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje don allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki ki jarraba wannan maganin wannan mallaka da kuke gani mallaka ce mai sirinji. Ba a sa ta da hannu, ba a sa ta da hannu, da sirinji ake matsa ta. Ko kuma ki zuba ta a leda ki matsa a gabanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mallakar, in ba ku ƙaramin misali, mallaka ce da take da mahaɗi iri daban-daban. Duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta ban yafe mata ba. Domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku, ba don cuta ko kuma zamba ba. Ina macen da namiji ya cuce ta, ya kuma yaudare ta, ya sadu da ita, kuma ya ƙi aurenta. To don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin, ta matsa a gabanta, ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayarta in ta ga dama ta bar garin. babu zaune babu tsaye babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak shikenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da ba ta dace ba shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu baƙar kishiya annami mai wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki, to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat. Wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba. Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar wannan mallakar sirinjin, za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata, wato 081 42 80 0199. sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma eight zero nine six wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Ga mutanen Saudiya za ku iya samun wannan mallakar a kan wannan nambar seven 343849 wato, sifili biyar tara bakwai uku huɗu uku takwas huɗu tara. Ga mutanen Amerika, Germany, US da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su yi mana magana ta WhatsApp a kan wannan nombar 081 42 80 0199.